kungiyoyi bakwai ne masu zaman kansu karkashin jagorancin jam'iyyar national conscience party wato ncp suka gudanar da zanga-zangar lumana akan halin kaicon da samar da hasken wutar lantarki ya shiga a najeriya waɗannan mutanen dai sun yi tattaki ne daga gidan marigayi chief gani fawami zuwa babban ofishin samar da hasken wutar lantarki suna tafe suna wake-wake game da wannan matsalar suka ce sun gaji da irin gallaza wanda ake wa 'yan najeriya game da samar da hasken wutar lantarki duk da miƙa wani kaso mai tsoka ga hannun 'yan kasuwa masu zanga-zangan suka ci gaba da cewa ba hasken wutar lantarki ba dalilin sa amma kuma ana kawo wa 'yan najeriya takardan biyan kuɗi a kowane karshen wata suka ce ba wata ƙasa ta ci gaba ba ta da wadataccen hasken wutar lantarki ba a harkokin tattalin arzikinta mustapha mai dauda na ƙungiyar yaƙi da tabbatar samar da wadataccen hasken wutar lantarki a najeriya ya yi shiga tamkar na maimakokin rashin hasken wutar lantarki domin ko yana rataye ne da fitilan kwai a wuyansa kuma bai sa riga ba yana ɗauke da kwali da ya rubuce-rubuce yana kiran gwamnatin tarayya da ta wani abu akan wannan wannan matsalar sai dai na ce masa kila don ya ga ba hasken wutar lantarki gidansa ne ya sa shi shiga cikin wannan fafitakan amma sai amsa da cewa i am not talking about my house i'm talking about nigeria i'm talking about the industries that have gone moribund because of electricity i'm talking about the children that when they when they are in the classroom there is no light when they get home there is no light how do how do they cope sai ka ji ba ina maganan gidana ba ne ina maganan najeriya ne ina maganan kamfanonin nan ne da suka bar aiki saboda rashin hasken wutar lantarki ina maganan zuwa yaran nan da ke karatu cikin kunci kunci da damuwa wani darasi ba zai amfana ba idan ba kwanciyar hankali shi ko dr yunus tanko shugaban jami'ar ncp na kasa da ke jagorantar wannan zanga-zangan na ce masa ne bai ganin wasu 'yan najeriya za su ce domin sun ga ana dab da kaɗan gangan siyasa ne sa suka bullo da wannan kamfe amma sai amsa da cewa alhamdulillah ai ba a zargin cewar kudin muna so mu karɓi shugabanci ba ne an zarge mu ne cewa muna so mu ba wa 'yan najeriya abin da ya cancance su a fagen siyasa dama abin da muke faɗa cewa shine ba wai kudin ka fito kana gungume ka ce jonathan ba ko kuma ka ce atiku ko kuma ka ce buhari a'a kai magana akan lantarki kai magana akan ai kai magana akan abubuwan da damu yan najeriya shi yan najeriya suke su ji sai dai kuma na kira babban mai agazawa ministan samar da hasken wutar lantarki na kasa madan asabe daniel kuma na zayyana mata waɗannan ƙorafe-ƙorafen na masu zanga-zangan amma kuma ga ansa da ta bani son yadda aikin lantarki yake za a generating wuta ta kowane hanyar da za a generating sannan za a transmitting sannan za a distributing sannan su kan sun san irin halin da ake ciki a Najeriya yanzu gwamnati suna kokarin gyara sha'anin gas ma'aikatan iskan iskan ƙasar nan suna nan suna farfasa birnin pipe na gas ana ta abubuwa gwamnati na kan gyara ministan kullum yana kan ba mutane hakuri akan cewa aikin nan gashi ana yi sati mai zuwa man Allah yadda bai sati mai zuwa za a gama aikin nan a fara gwada shi a fara samun ƙarin gas nnpc ma da ministry of petroleum sun sa baki a kan ca eh lalle ba ministan wuta ne kawai ya magana kan ca ana da matsalar gas ba president ya yi magana minister ya magana minister petroleum ya magana md um, na nnpc shi ma ya yi magana a kan ca ana kan gyara sha'anin gas a fara samun kan. Matsalan samar da hasken wutar lantarki a Najeriya dai ba ɓoyayyen matsala ba ce. 'Yan Najeriya sun sa ran cewa sai da kaso mai tsoka da aka yi a hannun 'yan kasuwa zai canza wani abu amma ana iya cewa goma jiya da yau abin da ya sa 'yan Najeriya suka zura hajjan mujiya domin ganin yadda gwamnati za ta yi da su game da wannan matsalar. Ladan Ibrahim Ayawa, Murya Amurka, daga Legas a Najeriya.